This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma voahausa.com ta intanet. Masu jin mu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin kwanne sauraron mu assalamu alaikum ni ce taku halima jumrau da wannan yammacin asabar daga nan birnin washington dc ke watan kuna na lahiya kuma kuna ci gaba da more karshen mako lami lahiya babban abin da gwamnati za ta fara yi shine a ba malaman nan gaba ɗaya ba wata kungiya ba dukkan malamai a ɗauki matakan kare martabansu da jininsu da duk abin da ya kamata Shugaban kungiyar Izala ta ƙasar Najeriya kenan Sheikh Abdullahi Balalau lokacin da yake mai da martani akan kiran da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a cewa musulmi su hito da kakkausar murya su tar da Allah waddai da 'yan Boko Haram da ke kai hare-hare da sunan musulunci za ku ji cikakkiyar tattaunawar. Amma yanzu ga Jummai Ali da kanin labaran duniya. 'Yan kungiyar Boko Haram sun yi wa wasu mutane goma sha ɗaya yankan rago a Mirna jihar Borno, Najeriya. ministan kuɗi na ƙasar girka kuma ya ce masu baiwa ƙasarsa bashi suna son 'yan ƙasar su jefa ƙuri'a amincewa domin su ce mutuncin ƙasar sannan shugaban rasha ladimin putin ya ce dangantaka tsakanin amurka da ƙasarsa tana ci gaba da zama mafi muhimmanci wajen tabbatar da kwanciyar hankali da matakan tsaro ɗan majalisar dokokin jihar Borno mai wakiltar Kukawa, Honorable Haruna Kukawa ya kai ziyara garin Kukawa domin gane ma idanun shi irin ɓannar da 'yan Boko Haram su kai Za ku ji rahoton sai kuma martanin da shugaban kungiyar Izala Sheikh Abdullahi Balalau ya maida game da kiran da shugaban Muhammadu Buhari ya yi. Haka kuma ta yake Asabar ce Ibrahim ka Garba na tare da shirin amsoshin tambayoyinku da farko ga Jummai Ali da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Shaidun gani da ido sun ce 'yan yakin sa kan kungiyar Boko Haram sun kashe mutane goma sha ɗaya da suke zargi da laifin ficewa daga cikin kungiyar. Mazauna garin Mirna da ke dab da jihar Borno Arewa maso gabashin Najeriya sun ce kafin ketowar alfijirin jiya Juma'a mayakan kungiyar Boko Haram suka kutsa garin suka rika bi gida-gida suna neman waɗanda suke zargi da laifin ficewa daga cikin ƙungiyar. Wani mazaunin Mirna mai suna Malam Muhammadu Kimba ya faɗa wa 'yan jarida ta wayan tarho cewa da gari ya waye ne aka ga gawokin mutane goma sha ɗaya da aka yi wa yankan rago a filin sallar idi. Ya ce dukkan mutane goma sha ɗayan ba su daɗe da zuwa garin ba. dama kuwa mazauna garin sun yi zaton akwai yiwuwar mutanen 'yan kungiyar boko haram ne haka ma a jiya juma'a an ji karajin harbe-harbe kusa da maiduguri babban birnin jihar borno shaidun gani da ido a ƙauyen zamamari sun ce jiya juma'a da daddare 'yan boko haram suka kai hari garin suka fafata da sojoji an ɗora wa ƙungiyar boko haram laifin kai hare-hare da dama a wannan makon da kuma kashe fiye da mutane 150 a tarzoma mafi muni tun lokacin da shugaba muhammadu buhari ya ɗare kan ragaban mulki a ranar 29 ga watan mayu ministan kuɗi na ƙasar girka ya zargi masu baiwa ƙasarsa bashi da laifin ta'addanci ministan ya faɗa wa wata jaridar harshen spaniyanci mai suna el mundo cewa abinda masu baiwa ƙasarsa bashi suke yana da suna sunansa ta'addanci ya ce abin da brussels suke son yi shine 'yan kasar girka su jefa ƙuri'ayen na'am da sharuɗan da aka gittawa a ƙasar domin su sami nasarar cin mutuncin 'yan ƙasar yau asabar jaridar ta wallafa wannan hira jajibirin jefa ƙuri'ajin ra'ayi akan ƙa'idodin da ƙasashen turai suka gittawa a ƙasar na bata bashin ceton tattalin arzikin ƙasar. Firaministan Girka ya yi kira ga masu jefa ƙuri'a da su jefa ƙuri'ar rashin amincewa. Firaministan ya faɗa a jiya Juma'a cewa jefa ƙuri'ar rashin amincewa zai bai wa 'yan ƙasar Girkan damar gudanar da rayuwa cikin mutunci a Turai, kuma zai bai wa gwamnatin ƙasar ƙarin ƙarfin gwiwar yin shawarwari da masu bata bashi. Shugaban hukumar makamashin Atam ta ƙasa da ƙasa Yukiya Amano ya ce a ƙarshen wannan shekara idan Allah ya kai mu tare da taimakon ƙasar Iran hukumar za ta gabatar da rahoto akan ko Iran ta nemi ta kera makaman nukiliya ko kuma a'a. Mr. Yukiya amanu ya faɗa a birnin Vienna ƙasar Austria jiya cewa ya gana da shugaban Iran a farkon wannan makon ya kuma ce yana ganin tare da haɗin kan Iran ɗin za su gabatar da rahoto a ƙarshen wannan shekara akan nazarin da suka yi na daddala batutuwan da suke da alaƙa da samun ƙarfin soja. Jama'an Amurka a birnin Vienna sun ce masana makaman nukiliya da takunkumi suna nazarin dalla-dallan batutuwa a wani yunkurin shawarta yarjejeniya ta ƙarshe akan shirin nukiliyar Iran da ake cacar baki a kansa. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar ɗin na a duk faɗin Amurka, Amerika ke bikin cika shekaru mai tan da talatin da tara da samun 'yancinsu daga tura mulkin mallakar Ingila. Suna wannan biki ne ta yin fareti da yin picnic da kaɗe-kaɗe da kuma wasan wuta. Shugaba Barack Obama da iyalinsa za su ɗauki ɗawainiyar wato yin ciye-ciye da tanɗe-tanɗe da ake cewa babu barbecue a fadar White House yau Asabar. wa ɗaruruwan mayakan Amurka da iyalansu. A ranar 4 ga watan Yulin 1776 wakilan jihohi ko kuma yankunan Amurka guda goma sha uku a hukunce suka ayyana samun 'yanci suka katse duk wata hulɗa da Birtaniya. A halin da ake ciki kuma 'yan sanda suna inganta matakan tsaro a yau Asabar bayan da hukumomin tsaro suka yi kashe da yiwuwar barazanar ta'addanci. Munanan hare-haren ta'addanci da aka kai a makon jiya a kasashen Kuwait da Tunisia da kuma Faransa ta sa sakataren hukumar tsaron cikin gida Jeb Johnson gabatar da sanarwar buƙatar zama cikin shirin ko ta kwana a yau Asabar a nan Amurka. Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-haren a Tunisia da Kuwait da kuma Faransa. Jummai Ali kenan ta karanto labaran duniya. bayan wato bayan harin da 'yan boko haram suka kai kukawa a jihar borno inda suka hallaka mutum fiye da 100 maza da mata da yara kuma suka kona gidaje kusan 100 ɗan majalisar jihar borno mai wakiltar kukawa honorable haruna kukawa ya kai ziyarar gani da ido kuma ya gaya ma muryar Amurka irin abubuwan da ya gani a kukawa a cikin tattaunawarsu da Haruna da biyu. mun je mun samu waɗansu abunan gawakin da aka yi jana'iza dari da goma sha sai kuma muka ga biyu zahiri a kusa da kasuwa ɗaya mace ɗaya namiji wanda sudun ba ya yi jana'iza ba akwai kuma ɗaya a cikin gida a cikin daki shida ɗansa an kashe so mutane suna tsoro ko akwai wani ɗan bam don an dasa bambam a gefen to kuma sai muna gari ma sai 'yan sanda suka fara masu bangaren bam na 'yan sanda sai suka fara kunce bam din su da kansu kuma sun gaya mana cewa eh, za a samu gawaki a cikin abin nan kusa da bakin gari kenan waɗansu kuma a cikin dakuna amma suna tsoro ne kar su shiga kuma ba mu ya tashi da su sai kuma gwamnatin jihar borno ya bayar da taimakon na sadaka dubu hamsin hamsin kowane family na wayannan iyalin mata ne ko maza ne ko kuma hada duka eh su inda suka gaya mana suka ce duk dai mutum yana kasa da shekara arba'in kashe shi zai sai dai wanda allah ya sarar da shi ne so matan ma akwai sauran mutane suka ji raunuka za su kai nawa ne e wanda yanzu dai mu dai muka zo da su guda shida ne mata biyu da maza hudu wanda akwai bullet a jikinsu yanzu haka dayan yana state specialist yanzu kafin yin magana da kuma sai da na ziyarce su yanzu haka suna asibiti wurin su bule ne a jikin wurin su kuma kawai da burushi saka yanzu ana kan yi musu magani to da marin kada kamar babu jami'an tsaro ne a cikin wannan gari na kuka a cikin kuka ba jami'an tsaro inda akwai jami'an tsaro akwai sojoji a cross akwai a ah, multinational na mile 4 a kai su zuwa cikin kukawa To bayan harin na kukawa ne kuma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi tar da Allah wadai da hare-haren da 'yan Boko Haram suka kaddamar a jihar ta Borno wanda ya bayyana a matsayin aikin rashin imani. Sannan kuma shugaban na Najeriya ya kira ga musulmi su hito daga kausar murya su yi tar da Allah wadai da 'yan Boko Haram waɗanda ke kai hare-hare da sunan musulunci. Dangane da haka ne na tattauna da Sheikh Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar Izala ta ƙasar Najeriya domin jin irin martanin da zai mai da game da wannan kira na shugaba Muhammadu Buhari. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Bayan haka assalamu alaikum. Babu shakka wannan kira da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kira a lokacin da ya kamata lura da watan da muke ciki wata ne mai albarka wata ramadan ya kamata duk inda musulmi yake yana girmama wannan wata ko yaƙi ake yi da musulmai da waɗanda ba musulmi ba idan wannan wata ya zo musulmai sukan wato sassauta su ɗauki dukkan mataki na koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to idan har yanzu cikin wannan wata na ramadan al'umma musulmi har yanzu ana kai musu hari ko kuma ana karkashe su ana abin da bai kamata ba to ya kamata a bincika a shin masu yin wannan hanya musulunci suke yi to in eh, musulunci ne musulunci ya girma wannan wata ya kamata a ce musulmai duk inda yake yana girmama wannan wata sannan kafin ma shi shugaban kasa ya yi kira ga dukkan a fito a nuna abin da ake dinnan ba daidai ba ne ai mu a matsayin mu na wannan kungiya mutu ta jama'atu da za ta bi daga kamata sunna da sauran wasu kungiyoyi na musulmai sun sha yin wannan magana ba yau ba cewa musulunci bai yadda da ta'addanci ba musulunci bai yadda kawai ka je ka kashe hatta wanda ba musulmi ba haka kawai ba ka kashe shi ballantana kuma ka kashe musulmi annabi muhammad sallallahu ya nuna ran mumini guda ɗaya tak musulmi ransa ɗaya tak ya fi ɗakin kaba daraja idan har manzon Allah zai ce ran mumini guda ɗaya tak ya fi ɗakin kaba daraja to yaya kuma sauran mu'minai masu imani da ake ta kashewa saboda haka mu a matsayinmu na wannan kungiya mai albarka muna ta wa'azi muna karantarwa muna nuna in dai musulunci ne ga irin yadda musulunci ya karantar sai dai in mutum yana kokarin karantar da wani addini da ba musulunci ba amma musulunci bai yadda da wannan kashe-kashe ba zubar da jini abubuwan da ake yi wannan ya wuce karantarwa na addinin musulunci saboda haka masu irin wannan muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su su gane cewa abin da suke yi ba addinin musulunci ba ne in kuma wanda ba musulmi ba ne suka shigo rigar musulunci don su ɓata wa musulunci suna to Allah ya san su kuma Allah ya san duk inda yake shi Allah shi ne mai kare wannan addini nashi saboda haka mu kafin ma shugaban ƙasa ya yi wannan kira to dukkan musulmi da shugabannin musulmi a ko ina a najeriya da duniyar musulmi ma manya-manyan malamai masu fatawa na ƙasar saudi arabia da ko'ina kowa ya yi magana cewa wannan abu da yake faruwa ba karantarwa ba ne na addinin musulunci har wa yau kuma sheikh abdullahi balalau shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya ce a yi magana da murya ɗaya ita kaɗai ce hanya ko kuma ita ce tabbatacciyar hanyar da za ta warware irin ikirarin da waɗannan mahara ke yi na cewa suna aikata abubuwan da suke yi ne da suna addinin islama ta yaya ƙungiyarku da sauran ƙungiyoyin musulmin najeriya za su haɗa kai domin su yi wannan magana da murya ɗaya wato matsalan shine al'ummar musulmi da shugabanni kowa bai yarda da wannan abu ba kowa bai yarda da abin ba amma damuwan shine duk wanda ya fito ya yi maganan ko ya allah waje da abin yana ji yana kallo za a kama shi a kashe shi ko a ɗauki mataki a mishi ta'addanci gwamnati ba za ta iya wani abu don ba shi kariya ba musamman ma gwamnatin da ta gabata kenan a irin wannan hali muka rasa sheikh jafar mahmud adam wanda malami ne mai tasiri ne mai tasiri ne a duniya na musulmi duk wanda ke jin hausa ya tasirantu da karantarwar malam jafar yana sallah a masallaci aka kama shi aka harbe shi aka kashe shi har yau ba wadda aka iya kamawa dangane da kashe malam jafar ana cikin wannan hali ba da jimawa ba aka kashe mana malam muhammad awal albani a zaria duk dai saboda irin wannan ba wanda aka iya kamowa aka fito da shi aka ce ga sunan su suka yi wannan kin ga ire-iren wannan na cikin abin da ke tsoratar da sauran malamai da sauran mutane cewa to in sun fito sun yi irin wannan Allah wadan ko sun yi kaza za a bi su har gidajen su ko wuraren ibadar su a karkashe su sannan kuma gwamnatin ba ta iya komai saboda malaman ba su da wani kariya ba wani wanda yake bin su ba wani wanda ke kulawa da su kenan kaga ba su da karfin gwiwa amma idan gwamnati za ta samar da kariya na musamman ga ainihin wato maluma a ba su dukkan abin da ya kamata a tsare musu martabansu da darajansu da rayuwarsu da iyalinsu ina tabbatar miki za ki ga waɗanda za su fito ta ko'ina su yi maganan da ya kamata domin suna tunanin makomarsu da iyalinsu da al'ummarsu ba sa fuskantar wata barazana. amma yayin da duk mutum yake cikin wani barazana yake tsoron abin da zai faru to sai ka ya fito ya yi maganan yana tsartsar yana tsoro to haka babban abin da gwamnati za ta fara yi shine a ba malaman nan gaba ɗaya ba wata kungiya ba dukkan malamai na sunna waɗanda suke karantarwa na gaskiya a ɗauki matakan kare martabansu da jininsu da duk abin da ya kamata to in an yi wannan sannan kuma su waɗanda ake zargi da wannan aƙida da wannan ɗabi'a in akwai inda waɗanda suke hannun gwamnati a nemo su a yi zama na musamman don a nuna musu aƙida su ba daidai ba ne daga nan malaman nan su ci gaba da yaɗawa waɗanda Allah ya sa za su dawo daga cikinsu su gane babu shakka za su dawo in aka irin wannan zama in gwamnati ta ɗauki wannan mataki a wancan janibinta kuma na waɗanda ya kamata su ɗauka ta yi amfani don ba da kariya gwamnati ta san dabarunta da hikimominta tana wannan a wannan gefe kuma tana iya kokarin haɗa kan malaman addini tana iya kokarin ba su kariya tana iya kokarin yadda za a karantar da al'umma kada su ɗauki irin wannan aƙidu. Komi kaje a duniya ka san Sheikh Abdullahi Balalau kenan shugaban kungiyar Izala ta ƙasar Najeriya yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Jamhuriyar Amurka kowace ƙasa ce ta fuskar ma 'yan jarida 'yancinsu a ƙasashen duniya? Masu tambaya Safara'u Hakilu, zamani almajirawa malumfashi da Maryam Alhaji Zubairu gara ɓasa ka zaure. Sai kuma amsar tambaya kan tarihin Sheikh Dr. Isa Alifantami musamman ma wuraren da ya yi karatun boko da na addini da kuma abin da yake yi a halin yanzu. masu tambaya Ahmadu Manaja daga Bauchi unguwar Karofin Madaki da Kwamarar Mansur Manusoro da kuma wasu da suka yi kwanan baya. To bari mu fara da gajeruwar wato amsar tambaya kan kasar da ta fi sakar ma 'yan jarida mara. To malama Safara'u da malama Maryam, don mu ba ku amsa mun nazarci ƙididdigar ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ta Reporters Without Borders wacce ita aka fi ayyanawa a matsayin mai hurumin irin wannan bayanin kuma ta bayyana mizanin da ta yi amfani da shi da cewa ta auna 'yancin yada bayanai ne da kuma matsayin masu ruwa da tsaki kan al'amarin ta ce ta kuma yi la'akari da yunkurin wasu ƙasashe na raɓewa da yanayin tsaro don a musu uzuri wajen gallaza ma 'yan jarida da suka yi ta ce har a ƙasashen da ake musu ganin waɗanda suka ci gaba a tsarin demokaradiyya ana irin wannan fakewa da uzurin tsaro a tauye jaridanci. Bisa ga ƙididdigar baya-bayan nan ta ƙungiyar ta 'yan jaridar ƙasa da ƙasa ta Reporters Without Borders, ƙasar Finland ce ta fi sakar ma 'yan jarida mara, ta biyu ita ce ƙasar Norway, ta uku ita ce Denmark, ta hudu Netherlands, ta biyar Sweden, ta shida New Zealand, ta bakwai Australia, ta takwas Canada. Bari mu tsallaka zuwa ta 49 wacce ita ce ƙasar Amurka. Bari kuma mu waiwayi jerin ƙasashen da suka fi hana ma 'yan jarida 'yancinsu. Ta farko a ƙuntata ma 'yan jarida ita ce ƙasar Eritrea, ta biyu ita ce ƙasar Koriya ta Arewa, ta uku ita ce Turkmenistan, ƙasar Siriya ita ce ta hudu, ta biyar kuma ita ce China. Za mu sake tsallaka zuwa ta ɗari da goma sha ɗaya, wacce ita ce ƙasarmu Najeriya. sai kuma amsar tambaya kan tarihin sheikh dr isa alifantami idan malam amadu manaja da mansur soro da sauran masu tambayar na kusa an dace wakilinmu na bauchi abdulwahab muhammad ya samo muku amsa daga shi kansa sheikh dr fantami wanda ya ce to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Eh, kamar yadda na gaya ba kafin fara hiran cewa ina da ɗabi'ar da ban cika son faɗan tarihi na ba saboda neman kariya daga shaidan eh, da koyi da magabata irin su ibnu mas'ud radiyallahu anhu cikin sahabban manzon Allah da cewa ikitadu bil ladina matu fa innal hayya la tu'minu alayhi al fitna idan za ku yi koyi ku yi koyi da wanda suka riga suka rasu saboda rayayye tarihinsa ba a kammala rubuta sai ya ba duniya so akwai chapters da yawa na tarihi as long as kana raye tarihin anytime zai iya canjawa ci gaba ci baya mai kyau mara kyau Allah ya kiyaye mu daga mara kyau din yace don haka kuma rayayye bai da tabbas bai san yaya karshen sa zai kammala ba ni da kai da sauran yan uwa Allah ya sa karshen mu ya kyau wannan yasa duk wanda ya sani ya san ba ni da dabiar son faɗan tarihi na kuma ina kyaman haka a duk inda aka nema na yi sau ɗari bai wuce sau ɗaya ko biyu uku nake yi a yanzu ba darajar ka da matsa matsamin ɗin da kai da kuma tunanin akwai abin da za a iya amfanuwa da shi a ciki a naka zaton yasa na amince asali an haife ni ne a anguwa mai suna fantami a cikin karamar hukumar gombe a cikin jihar gombe a yanzu wannan shine wurin da aka haife ni an haife ni hijiriya wato ta hijira na da kaman shekara 1392 a watan ramadana kaman 27 ga ramadana hijira 1392 duk da mutane sun fi saba da kalanda ta eh, gregorian kalanda ban cika san aiki da ta ban ababin rula ne sai in ji an haife ni a ranar 20 ga watan goma alif 1972 a bisa ga tarihin da mahaifina allah ya gafarta masa ya bani kenan takriban kamar shekara arba'in da biyu ko kuma abin da yake kama da wannan a yanzu kuma na tashi ina karatu a gaban mahaifana su ne malamai na farko uwa da uba daga nan kuma aka ci gaba da karatun wanda tun da aka fara ana shekara hudu a duniya har yanzu ba a daina ba ana yi insha allah ta'ala bayan ga samun wannan tarbiyya na iyaye ko dokta ya je kamar makarantar boko na je makarantar boko tun da na tashi ban taɓa barin karatun addini na farko da kuma karatun zamani na biyu ba waɗannan ban taɓa rabuwa da su ba ko akwai primary school a fantamin na yi primary na a wurin bayan na kammala na yi vocational training center a gombe na yi government science secondary school a gombe ah, da ikon allah na yi karatu a wurin na kammala na samu shahada wacce da ke mai kyau ah, digiri na taho atbu na yi digiri eh, bachelor of technology a computer science na kuma ƙara yin msc degree a computer science na ƙara yin masters degree na biyu a technology management na ƙara yin professional examination wanda akan dauke shi kamar daraja ta masters ko abin da ya kama da wannan a cisco wato ccna abin da ke da alaka da networking na internet wanda asalin center din yana amerika shi ma na yi shekara biyu bayan nan allah subhanahu wataala ya kaddara ya bani ikon tafiya burtaniya a inda na je na yi wasu karance-karance a zaman da na yi a burtaniya allah ban dama na yi postgraduate uh, diploma akan research method yadda ake bincike bayan nan allah subhanahu ba bani ikon yin postgraduate studies akan teaching and demonstration ya ake karantarwa a matsayina na almajiri ko malamin makaranta daga karshe allah ya bani ikon yin digirin digirgir a mafi ingancin jami'a ta zamani a burtaniya kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara na kammala da natija ɗaya daga cikin wanda suka fi kowanne kyau a tarihin jami'ar na yi digirin digirgir wato PhD doctoral degree a Burtaniya a binciken da ya shafi computing and information system Allah subhanahu wataala ba ni iko na kammala akan lokaci kuma na samu shahada da jami'a da kanta ta yaba abin da ne kuma wadanda suka kula da aikin musamman wanda yake so bai na farko yace jami'a ta jinjina masa akan ingancin aiki na da makamantansu to wannan shine bangaren abin da mutum yi kuma tun kammala digirin farko ina karantarwa a jami'a ta abubakar tafa balewa da ke bauchi wato jami'ar tarayya federal university na bauchi na yi karantar a bangaren information technology kusan akalla shekara goma sha uku zuwa goma sha hudu daga baya akwai jami'ar musulunci ta madina wanda da ta shahara ne da karantar da addini mai suna aljami'atul islamiyya su suka neme da cewa sun buɗe wasu kulliyat suna neman gudumawa ta zo madina na karantar to an fi sanin ka dai da ko ina ko ya ji aka ce dr isa alifan eh. babu wani abu sai islama yawa <laughs> to gaskiyar magana karatu na addini da na faɗa iyaye suka fara koya mini bayan nan shekara na hudu da kaɗan babana ya fara kai ni haddan qur'ani wajen wani malami Allah ya gafarta masa malam ishaq na ji wajensa na fara karatu a tsangaya da ɗalibai muna koyon karatu daga baya aka da da ni a ramma na wani malami shi ma Allah ɗauki rayuwarsa a ramma sale shi yana fantami Allah ya ji kansa ya gafarta masa a wannan wurin ne haddan qur'ani bayan nan mahaifina ya sake kai ni wajen wani malami sunansa malam umar yana nan a fantami wani dattijo kawaidi na fara gaba yayi na naje can muka kammala da shi su akhadari ishmawi da karatun Allah ya bani waɗannan foundation to akwai wani babban malami babban malami na zaure ne a Gombe wanda Allah ya masa baiwa da ilimi ya manyanta sosai yanzu amma yana raye sunansa Sheikh Sale Sadauki na je gidansa na yi karatu da ya shafi kihu da ya shafi tun daga kammala iziya da risala askari ha na shiga muktasar na yi karatun luga na larabci takardu da yawa a cikinsa har muqamatul harir na yi karatu a gabansa a gidan akwai ɗaya daga cikin kuma mu a gombe wanda lokacin malami ne na addini dr ibrahim alkadi ina karatun kwamfuta yakan zo da kwamfuta ko karatun addini ni kuma nakan je wajensa ina alfiya tubunu malik a littafi da na hawo na karanta alfiya a wurin sa bayan nan allah ya kaddara na fara fita wasu jihohi na tafi kamar maiduguri na taba karatu a wurin na je wasu jihohi da dama na ƙasar nan Allah ya kaddara mutum ya taba karatu har fita waje kama courses da kuma zama majalis ilmiya sun fitar da ni wasu kasashe kamar Egypt na samu zuwa kamar Saudiya akwai malaman Saudiya irin kamar Sheikh Umar Fullata wanda asali shi ma dan jihar Gombe ne dan na faɗa ma iya aiki da jinsiya wato citizenship na Saudi ne don kusan a can ya tashi ƴaƴansa ma suna can kuma ya karanta har a masallacin manzon Allah Allah ba ni ikon kaddarwa haɗuwa da shi na takaitaccen lokaci amma a wurinsa na fara koyan haƙiƙanin menene aqida da tauhidin musulunci kuma da wasu malamai da dama dai wanda ba zai yi ba saboda karancin lokaci na bayyana maka su a kodan da a wurin su koyan kira'ad na yi a wani mashuran malamai da da suka zo kasar nan daga siriya da wurin su na fara koyan kira'o'i irin na su kamar riwaya na kalun riwaya na warshu da makamantansu wanda ya shafi kira'ad na kur'ani da riwayat so bil hakika abubuwan suna da amma wannan a dan takaita abin da zan gaya maka kenan To nan gaba za mu sake kawo muku wani fanni na tarihin na Sheikh Dr. Fantami. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Dr. Isa Ali Fantami da wanda ya haɗa mana sautin Mr. tafarra Girma tafarra da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. Yanzu ga Jummai Ali da takaitattun labaran duniya. Shaidun gani da ido sun ce 'yan yakin sa kan kungiyar Boko Haram sun kashe mutane goma sha ɗaya da suke zargi da laifin ficewa daga cikin kungiyar. Mazauna garin Mirna da ke dab da biyu jihar Borno Arewa maso gabashin Najeriya sun ce kafin ketowar alfijirin jiya Juma'a mayakan kungiyar Boko Haram ɗin suka kutsa garin suka rika bi gida-gida suna neman waɗanda suke zargi da laifin ficewa daga cikin kungiyar. Ministan kuɗi na ƙasar Girka ya zargi masu baiwa ƙasarsa bashi da laifin ta'addanci. Ministan ya faɗa wa wata jaridar harshen Spaniyanci mai suna El da cewa abin da masu baiwa ƙasarsa bashi suke yana da suna sunansa ta'addanci. Ya ce abin da suke so shine 'yan ƙasar su jefa ƙuri'a yin na'am da sharaɗan da aka gittawa a ƙasar domin su sami nasarar cin mutuncin 'yan ƙasar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce dangantaka tsakanin Amurka da ƙasarsa tana ci gaba da zama mafi muhimmanci wajen tabbatar da kwanciyar hankali da matakan tsaro a duniya a sakon tayin murnar wannan rana da Amurka ke bikin samun 'yanci da ya aika wa shugaba Obama a yau Asabar. Mr. Putin ya ce duk da saɓanin ra'ayi da ke tsakanin ƙasashen biyu, Rasha da Amurka na iya samun hanyoyin magance matsalolin ƙasa da ƙasa masu wuya da kuma tunƙara ƙalubalen duniya tare idan suka yi shawara bisa daidaita da kuma mutunta muradu ko kuma bukatan juna. Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare da izinin Allah mu sake dawo muku da shirin mu tattauna wanda Ibrahim Kalmasi Garba yake gabatarwa. Kayan mai sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga Sani Alasan Kumurya wanda ke zauna a Gege jihar Lagos a Adele lamba goma sha biyu da watan yana nan lahiya da shi da duka jama'a shi yanzu a madadin Jummai Aliyu da ta karanto labaran duniya. Da wanda ya hada mana sauti Mr. Yemi Obajimi da injiniyan mu yau Mr. Al Santos ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata masu azumi ku sha ruwa lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.